Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa tare da ku. bayan labaran duniya za ku je da al'umma ke ganin za a iya amfani da lokutan bukukuwan ibada kamar sallah wajen karfafa zaman lafiya tsakanin al'umma kamar kowace ranar talata wannan shirin mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin 'yan kasa da hukuma muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar nijar a wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kan birnin odessa da ke kudu maso yammacin kasar ukraine a jiya litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyar turai ke shirin kakaba takunkumi a kan man rasha majalisar birnin odessa ta faɗa a jiya litinin cewa wani farmakin rasha ya afka wa wani gini a birnin inda ya kashe wani yaro dan shekaru goma sha biyar tare da kwantar da wata yarinya a asibiti gwamnan yankin maxim marshanko ya ce makami mai linzami na rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin a yau talata ake sa ran tarayyar turai za ta gabatar da wani sabon shirin takunkumai akan rasha ciki har da takaita man fetur daga rasha jami'an jamus sun nuna a jiya litinin cewa kasar za ta iya goyon bayan cikakken takunkumi da kungiyar eu za ta kakabawa man rasha ministan tattalin arzikin jamus robert herbert ya ce mu yi nasarar isa ga munzilin da jamus za ta iya daukar takunkuman haramta ban shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya litinin cewa muna sa ran samun sabon mataki daga tarayyar turai nan ba da jimawa ba wannan yunkurin ya kamata ya hada da kwararren matakai na toshe kudaden shigar da rasha ke samu daga albarkatun makamashi a hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin maripol da aka yi wa kawanya na ci gaba da kasancewa mai hadari bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa karfe da aka kai wa farmaki dimitri koliba ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa abubuwa ka iya su kurkucewa a kowane lokaci don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar lahadi kana sun nufi garin saproziya mai tazaran kilomita 200 daga wurin ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya kuleba ya faɗa a jiya litinin cewa har yau ana ci gaba da gudanar da aikin kwashe mutanen da majalisar ɗinkin duniya da kuma red cross suke yi kana yaƙi yin wani ƙarin bayani har sai an kammala aikin sojojin rasha sun kwace ikon sauran bangaren birnin maripol yayin da ɗaruruwan fararen hula da sojojin ukraine da aka kiyasta sun kai dubu biyu suka makale a ma'aikatar sarrafa karafen yunkurin da ake yi da dama na kwashe fararen hula daga masana'antar karafen ya ce tura inda ukraine ke zargin rasha da kai farmaki akan hanyoyin ficewa da mutane labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin sojar ƙasar mali ta sanar a jiya litinin cewa ta fice daga yarjejeniyar tsaro da ta kulla da tsohuwar wadda ta mata mulkin mallaka faransa inda ta yi allah wadai da cin zarafi da sojojin faransa ke yi a ƙasar sanarwar wacce ke yin barazana sau da yawa a cikin 'yan makonni da suka gabata ita ce ta baya bayan nan da ke tabbatar da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin gwamnatin mulkin soja a mali da faransa a cikin wata sanarwa da aka watsa a talbijin kakakin kanar abdullahi maiga ya ce tun a wani lokaci ne gwamnatin jamhuriyar mali ta yi nadamar taɓarɓarewar haɗin gwiwar soji da faransa maiga ya buga misalai da yawa na sojojin faransa da suka keta dokokin sararin samaniyar ƙasar ya yi tsokaci kan shawarar da faransa ta yanke a watan yunin shekarar 2021 na kawo ƙarshen ayyukan haɗin gwiwa da sojin mali. kada a yi nisa nan gaba kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu a jihar Niger Najeriya. Inda shugabanni suka yi amfani da bukukuwan karamar sallah wajen tunatar da al'umma kan mahimmancin zaman lafiya da neman sauki kan matsalolin tsaro da suka addabi kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha nasir Batsari ya aiko mana. Shugabanni a jihar Niger Najeriya sun yi amfani da bukukuwan karamar sallah wajen faɗakarwa akan mahimmancin zaman lafiya da neman sauƙi akan matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da wannan matsala ta 'yan bindiga. mai martaba sarkin kagara alhaji ahmad garba attahiru na biyu ya ce bayan masarautarsa ta sha ukubar 'yan bindigar a yanzu an ɗan samu natsuwa a sakamakon sabbin matakai da hukumomi suka ɗauka. An ka duba duk wani ɗan masarautar nan ya fi kowa sanin muhimmancin zaman lafiya saboda yadda al'amura suka mai da mu baya wannan masarauta mun tsince ta a lokacin da ba za ka iya saka riga mai kyau ka fito ko hula ba sauran kuma shine mu ma mu je mu tsaftace zuciyarmu mu gyara kanmu because bako ba zai zo maka ya tozarta da kai ba ya tozarta da iyalinka ba tare da dan cikin gida ba. Shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu kira yayi ga al'ummar masarautar akan mahimmancin zaman lafiyar da kuma kaucewa shiga al'amura irin na ta'addanci. Ina kira da jama'a mu yi amfani da wannan lokaci mu yi wa kasar mu addu'ar samun zaman lafiya. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya gudanar da sallar idinsa a garin Agai da ke kudancin jihar Niger ya ce yana fatan samun sauƙin matsalar 'yan bindiga a jihar Niger. Them in their environment, especially in these days of uh, insecurity. So we have to be very mindful and watchful of what is happening around us. Ya ce ya kamata mu zama masu kiyayewa uh, tare da lura sosai akan abin da yake faruwa a tsakaninmu musamman da makwabta ya ce muna fatan wannan shekara za a samu sauƙin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma. I hope this Su ma dai wasu shugabannin addinai sun yi amfani da bukukuwan sallar wajen yin kira ga jama'a akan sabinta katin zaɓe domin tunkarar zaɓen baɗi. Sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. Saboda wannan rijista ɗin ta zaɓe ba abu ne da za a yi don wani ɗan siyasa guda ba. Abu ne da ake don ƙasa gaba ɗaya. Kuma ƙasar tana nan. Sannan kuma da ita ake gyara ga wannan tsarin mulki ɗin. Da ita kuma ake ɓarna. To idan mutum bai da ita bai da wata magana ma cikin sha'anin zaɓe. Bayan tsaurara matakan tsaro dai a sassa daban-daban na jihar Niger. rahotanni sun tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan lafiya sai dai ɗan rashin kuzari na rashin nauyin aljihu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To madalla kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yanzu ga baba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Waɗanda ake gwabzawa tsakanin ƙungiyoyi masu dauke da makamai a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida kwanaki kaɗan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko. kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida da masu bincike suka bayyana a jiya litinin rikicin da ya barke a yankin fiza na lardin kivu ta kudu a ranar asabar din ta gabata ya yi kaca-kaca da kungiyoyin 'yan kabilan bayamulenge da kabilan tutsi na congo da kungiyar 'yan bindigan kabilar bilozi bishamboke ta south defense force ko kuma fabb kungiyoyin 'yan tawayen da dama ne ke fafutuka a gabashin congo da dama daga cikinsu sun gada ne daga yakin yankuna biyu da aka yi su a cikin shekaru 25 da suka wuce gadi mokiza shugaban gudanarwa a gundumar Minimboe, ya ce 'yan kungiyar FABB sun mayar da martani ne akan abin da suka dauka a matsayin tsokana da wasu kungiyoyi guda uku da sojojin bayan mulenge suka yi da ake zargi da kwace wasu ƙauyuka guda biyu a yankin da babu ruwansu. A ƙarshe, wata jami'ar diplomasiyar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa Amurka ka iya sake buɗe ofishin jakadancinta a kif babban birnin Ukraine. karamar jakada christine kevin ta faɗa yayin wani taron manema labarai a birnin kibu cewa amurka za ta jira shawara daga ƙwararrun masana sha'anin tsaro kafin buɗewar ta ce idan suka ce muna za mu iya komawa to ko shakka babu za mu koma kevin ta ce jami'an diplomasiyyar amurka za su fara bulaguron komawa babban birnin na ukraine daga makonni biyu masu zuwa an dai kulle ofishin jakadancin amurka ne makonni biyu kafin rasha ta kai mamaya a ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu gaida baba ya kuma makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc.

nake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako biya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi. kar shafa roko jada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai riko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi haƙƙin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe banguri in sarabar arzikin Kau bara mai karfi janjamin batattu ka taho da mai kuya bai maganar fitattu ami amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yanku kai na bawa komai na gashi na mutum shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kan wa ya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da zaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye kwatankwacin irinka dukan kamfanin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ila ya yi yaran da za ka sauka kai ne ila ya yi zagi lokacin tabaka dan kai ila ya jifa dan kashi mayaka kai ne ila ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna. su saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ba mu da hanya a wannan anguwa, ba mu da asibiti, ba mu da wuta, ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu gwamnati kusan ta fita harkar mu ne ko ma bata san da mu ba. modire anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surbe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas ya yi tsada ba abunda da al'umman modire a karamar hukumar yola ta kudu suke mora a wurin gwamnati wasu mazauna wani bangare na yola babban birnin jihar adamawa kenan da ke arewa maso gabashin najeriya kuma wannan shine batun da shirin zai haska fitila a kai a ce mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa madalla masare yayin da ci gaba ke kaiwa matsayin kololuwa a wasu yankuna na nahiyar turai da asiya da ma wasu sassan kasashen larabawa inda kimiyya da kere-kere suka yi nisa kuma sha'anin fasahar sadarwa ke samun tagomashi cikin sauri har yanzu batun hasken lantarki da hanyoyin mota da kuma cibiyoyin ba da magani ga marasa lafiya na ci gaba da zama babban kalubale ga al'ummomi da dama mazauna kasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci. Duk da matsayin Najeriya na kasancewa guda cikin kasashen da ke samar da albarkatun man fetur ga kasashen duniya da kuma ɗimbin al'ummar da ke cikinta kana da zamanta na uwa a nahiyar Afirka. Har yanzu mazauna ƙasar a birni da karkara na fama da ƙalubalen ababen more rayuwa. unguwar mogire wani yanki ne a birnin yola fadar gwamnatin jihar adamawa a najeriya kuma yake makwabtaka da gidan gwamnatin jihar amma mazauna cikinsa na cikin rashin sukunan rayuwa saboda rashin hanyoyin mota da hasken lantarki da kuma cibiyar kiwon lafiyar jama'ar yankin kamar yadda mai unguwar yankin modiba usman ya fara bayyana wannan fili ba mu da hanya a wannan unguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da kwata-kwata wannan unguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan anguwa ta mata masu aifuwa a wannan unguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar ta mai duba tsakiyar damana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro kuma ita ma wutar mun yi kokari mun yi kokari mun yi kokari ba wanda ba mu je wurin shi ba ko kan wannan wuta sama da shekara goma amma har yanzu wutar nan dai ba wani wanda ya taimaka mana ya zo wato aka yi maganar wannan wuta har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka ga mun matsa aka zo aka sa pol 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciru mu dai ba wanda muka gani sai dai a zo a ce za a yi mana za a yi mana ciru wannan pol kwaya 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara yanzu wannan pol din tun zamanin yako aka kafa shi maganar asibiti mun zo nan a ta wannan anguwa mai albarka shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a modirin yi ya dauki fili daga cikin filayensu babban fili ya bayar da shi saboda a zo a asibiti nan an zo kuma an tabbatar da mutanen da suke wato mutanen gwamnati a tabbatar musu da wannan filin amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba mata da yawa ake samun damuwa a cikin modirin abun abun kunya wata an gaya min yadda ake samun aikuwa saboda asibitocin duk sun mana nisa mm. asibitocin private su kuma suna da tsada ba kowa bane zai iya kai mata sauri mm. ka gani muna dai kira wannan gwamnati ta bintiri ta taimaka mana ta zo ta duba mudiran da idon rahama gaskiya talaka suna cikin halin kakani ka iko ga shi muna karkashin birni Lajab Razak Muhammad Rabiu amma wanda aka fi sani da suna Koronko mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu kusan sai mu ce gwamnati <clears throat> kusan ta fita harkar mu ne ko ma bata san da mu ba duk da dai muna iya kokarin mu na faɗakar da gwamnati irin halayya da muke ciki da wahalhalun da muke ciki a wannan yanki ɗaya ba mu da wuta kuma muna nan amma tsakiyar gari ma za mu ce maka don kana fitowa cikin modire ne in ka duba hagunka wuta ne na shagari in ka duba damanka wuta ne na il de pate kana jefa idon ka ko wani anguwa nan bayan distal lanin shine ake cima sabon fegi ga wuta bakin gadan nan namu mashigan modirin din nan wuta ya zo ya tsaya dandan na biyu wahala da muke fama da shi in damuna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin ha'ula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya naɗe su ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda za ka samu don wani sai ya shimfiɗa katako wallahi kamin ne ya kunan tafiya gidansa ruwa ne bancin haka aka zo batu maganan wuta muka ta kokari muka ta bibiya muka ta bibiya iya bibiya kaman gobe gobe za zo a kama aikin nan wallahi bawan Allah abunda nake gaya maka har yanzu shuru ba labari malam ya ci shuruwa ba abunda eh, al'umman modire a karamar hukumar yola ta kudu suke mura a wurin gwamnati sunana yusuf muhammad mai aikin injin surfe hmm. modire hmm. anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surfe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas ya yi tsada hmm. don kuma idan ka je ka siyo gas da tsada ka zo mai niƙa ko mai surfe ka gaya mishi kuɗin sai ce mai injin nan ya tsawwala masa shi kun bai san a yanayin yadda ka je ka sayo ba ga juyan bakin mai ga aiki na makanike ga duk wannan ka san wannan dole ka biya shi ba za ba zai maka aiki akan kyauta ba wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba a anguwan nan shine sai muka ce to tunda mun gaji da gas mutanen anguwa kuma suna ganin an tsawala saboda haka shine wallahi har muke tunanin cewa ni ina ganin ko za mu koma cikin gari ne da na'urorin mu to nan gaba kaɗan za mu ji abin da jami'an gwamnatin jihar Adamawa ke faɗi game da wannan batu a dakace mu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Masu rare Alhaji Abdullahi Adamu shine kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa kuma ya yi tsokaci a dangane da wannan lamari. Al'umman modirin nan ina ga suma ma rubuto zuwa ofishina akan hali da suke ciki na abun da ya shafi hanya da abun da ya shafi kuma wutar lantarki. Amma idan aka duba shekara da ta shuɗe 2021 ba mu yi wani abu da ya shafi aikin hanya ba to amma alhamdulillah yanzu abubuwan nan an so mu farfadowa muna da yakinin kuma in Allah ya yarda za a dawo kamar da kuma waɗannan wurare da suka kawo mana koke-koken su nan da izinin Allah za a waiwaye su kuma in allah yadda za su ainihin wato yi farin ciki da abun da ke kokari a kansu sun sani lokacin da suka kame hukukai koke-koke a batun wuta na tura injiyoyi na yana sun je sun duba an kawo mini kuma bil na wannan wuri din sannan abin da ya shafi hanya dama ni da kwamishinan ayyuka duka mun haɗu mu duba mu gani waye za su ɗauki wannan aiki don kaga su ba za ka ce su mutanen karkara ba ne mutane ne wanda suke cikin maraya amma saboda wuri ne wanda aka da zamantakewar al'umma sai suka samu kansu a wannan wuri din to bai ɓaci ba ko da mun je mun shimfiɗa hanyar karkara a wannan wurare din da izinin allah za mu yi yakurin mu ga cewa an share musu hawayensu. An zare Alhaji Abdullahi Adamu kenan kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Muhammad Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya. To a gaida na kuri yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan makon. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Nijar ta samu ci gaba wajen mutunta 'yancin aikin jarida. sakamakon wasu sabbin matakan da gwamnatin kasar ta ɗauka a makon jiya jaridar ta ce a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministocin da shugaba muhammad bazum ya jagoranta gwamnatin ta nijar ta a aniyar dakatar da kulle 'yan jaridar da aka samu da laifin rubuta labaran batanci a yanar gizo a maimakon zuwa gidan wakafi duk wanda aka tabbata ya ci zarafi ko ya yi wa wani ƙazafin da babu hujja zai biya tara kamar yadda yake a rubuce a kudirin da ake shirin gabatarwa majalisar dokokin ƙasa jaridar le sahel ta ce firaministan niger ya jagoranci bikin kafa kwamitocin da ke da alhakin nazarin hanyoyin tafiyar da asusun tallafin frs ne a matsayin matakin share fagen soma ayyukan ci gaban da za su ba da damar farfado da harkoki a yankunan da ke da matukar rauni a kasashen sai da yawo jaridar ta ce miliyan goma na dalar amurka ne aka a niyyar kashewa a tsawon shekaru uku masu zuwa a yankunan maradi tawa doso da ya mai domin samar da ci gaba mai dorewa a yayin da yake jawabi firaminista uhumudu muhammadu ya bayyana cewa matsalolin tsaron da ake fama da su a jihohin difa tawa maradi da tilaberi ne mafarin shigar da nishar sahun kasashen da za su mori wannan tallafi na kungiyar sai dawo saboda haka ya gargaɗi masu ruwa da tsaki a wannan project su tsara abubuwan da za su baiwa al'ummar da aka yi abin domin ta ta ci amfanin wannan tallafi jaridar air m4 ta bayyana cewa wani faɗan da ya ɓarke a ranar lahadi ɗaya ga watan mayu a mahakar zinaren cibarakatan da ke yankin agares ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a take yanke kuma ba mamaki yawan waɗanda za su mutu ya ƙaru a nan gaba sakamakon munanan raunin da aka jiwa wasu daga cikin mutanen da suka ba hamata iska bangarorin da suka yi wannan fada sun yi amfani da wukake sakamakon wani saɓanin da ya shiga tsakaninsu a game da maganar mallakar wata rijiyar zinare Mu karkare da jaridar Le Harrison wacce yake cewa hukumomin Nijar na ci gaba da farautar mahandama dukiyar jama'a cikin yanayin ba sani ba sabo. A baya-bayan nan jami'an tsaro sun cafke shugaban wani kamfanin Jafeco Abdurrahman Sidi da ake zargi da rubda ciki akan kudaden kwangilar gyaran hanyar Agadas Arlit. jaridar ta ce tun a shekarar 2015 ne kamfanin areva ya zuba miliyan 22 da rabi na euro a matsayin rukunin farko na kudaden gyaran hanyar agadis arlit amma shiru kake ji ba aikin ba kuma alamun za a aiki mafari kenan hukumomi suka bada umarnin kama babban daraktan wannan kamfani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To kai ma Malam Sule alheri ya gaishe ka yanzu kuma ga baba ya sake shigowa a wannan karan da takaitattun labarai. A takaice Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin Ukraine a jiya Litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi a kan man Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afkawa wani gini a birnin inda ya kashe wani yaro dan shekaru goma sha biyar tare da kwantar da wata yarinya a asibiti gwamnan yankin maxim marshanko ya ce makami mai linzami na rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin a hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin maripol da aka yi wa kawanya na ci gaba da kasancewa mai hadari bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa karfe da aka kai wa farmaki dimitri koliba ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa abubuwa ka iya su kurkucewa a kowane lokaci don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar lahadi kana sun nufi garin saproziya mai tazaran kilomita 200 daga wurin ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya a ƙarshe gwamnatin sojar kasar mali ta sanar a jiya litinin cewa ta fice daga yarjejeniyar tsaro da ta kulla da tsohuwar wadda ta mata mulkin mallaka faransa inda ta yi allah wadai da cin zarafi da sojojin faransa ke yi a kasar sanarwar wacce ke yin barazana sau da yawa a cikin 'yan makonni da suka gabata ita ce ta baya-bayan nan da ke tabbatar da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin gwamnatin mulkin soja a mali da faransa a cikin wata sanarwa da aka watsa a talbijin kakakin kanar abdullahi maiga ya ce tun a wani lokaci ne gwamnatin jamhuriyar mali ta yi nadamar taɓarɓarewar haɗin gwiwar soji da faransa sau masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma can da rana agogon Najeriya karfe hudu kenan karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman solomon abu da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau kyle alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri